mata kuma ku ci tsoron Allah ku ringa rage irin abubuwan da kuke yi kuna yaudaran mazaje idan kin san ba kya san shi bai kamata ki fara soyayya da shi ba har baya kawai kwana biyu ya ji wai kin canja layi kin yi aure kin ga haka baki kyauta ba kin zama ke ne maciya amana baki da amana ya dau amana ya baki ke ku bakin ci amana Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane mata da yaudara da ƙarya da mamma mazaje ba ku taba gaya ma namiji asalin ku ba ku ringa ƙarya kuna ƙarya kuna ƙarya ba ku taba kai shi gidanku ba ku je ku nuna wani gida ku ce gidanku kuma bayan ba gidanku ba ne wata ma da na sani gidan kakaninta ne sai ta ringa ƙarya ai nan gidan kakaninta ne inan kaza da kaza irin wato gidan ba mai kyau bane ba za ta iya nuna maka gaskiya ba shine take karya ku dinga nuna asalin ku yan mata ku daina karya da gasa da yaudaran mazaje ku zauna a matsayin inda Allah ya ije kanku a inda Allah ya ije ba ku ringa daukan kan kuna wani ƙarya kuna wani abu in namiji yana son ki ko da a rugan fulani kike sai ya aure ki in ma jeji kike sai ya aure ki inda yana son ki amma ban ga amfani da zai sa ku zo kuna ƙarya kuna ƙarya da ki ba ba ku taɓa faɗa asalin ku ba ku ringa ƙarya Allah ya shirye ku mata ni Fatima Abdullahi nake ba ku shawara a kan